Wasika zuwa ga Ibraniyawa Ibraniyawa Sura daya A zamanin da, Allah ya yi wa kakanninmu magana ta hanyoyi iri-iri da kuma a lokatai daban-daban ta wurin annabawa, amma a waɗannan kwanakin ƙarshe ya yi mana magana ta wurin ɗansa, ta wurin ɗan ne Allah ya halice kome da kome, shi ne kuma ya zama magajin kome. shine hasken daukakar Allah da kuma ainihin kamanin Allah, daidai yake kuma da Allah, yana rike da dukan kome ta wurin kalmarsa mai iko, bayan ya tsabtace mu daga zunubanmu, sai ya zauna a sama a hannun daman mai daukaka duka. Ta haka nan kuma ya sami matsayin da ya fi na mala'iku, kamar yadda sunan da aka bashi ya fi nasu girma, gama babu wani mala'ikan da Allah ya taba ce masa. Kai ɗana ne, yau na zama ubanka, ko kuwa wani da aka ce masa, Zan zama ubansa, shi kuwa ya zama ɗana. Amma da ya aiki ɗansa na fara cikin duniya, ya ce, Bari dukan mala'ikun Allah su yi masa sujada. Game da mala'iku, Allah ya ce, Allah yakan sa mala'ikunsa su zama kamar iska, masu hidimarsa kuma kamar harshen wuta. amma game da dan ya ce, Kujerar mulkinka, ya Allah, na har abada abadin ne, sandan mulkinka na adalci ne, aikin adalci ne kake so, mugunta kuma ka kisam, shi ya sa Allah, wato Allahnka, ya kebe ka, ya shafe ka da man farin ciki, ya girmama ka fiye da abokanka. Ya kuma ce, Tun daga farko, ya Ubangiji, kai ka kafa tushen duniya, samai kuma aikin hannunka ne, za su shuɗe, amma kai kana nan dukansu kamar riga za su tufa, za ka nade su kamar yadi, za a canza su yadda ake canza zane, amma kai baka canzawa, shekarun kamarar karewa ne. Ba wani a cikin mala'ikunsa da Allah ya taba ce masa, zauna a hannun damana sai na sa abokan gabanka a karkashin kafafunka hakika dukan mala'iku ruwohin hidima ne Allah yakan aike su domin su taimaki waɗanda za su ci gadon ceto.